a hannun kakan shi to haka ya tafi ya tafi ya tafi kakan Allah ya yi masa rasuwa sai ya dawo ya dawo karkashin a baffansa kanin mahaifinsa kenan wanda ake ce ma Abu Talib baban Aliyu radiyallahu ta'ala anhu to anan ne ya ta girma ya girma ya girma har ya kai da. cewa a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana da wasu sifofi wasu halaye wasu ɗabi'u wanda ko kai maƙiyi ne dole ka so shi dole ka ƙaunace shi saboda a lokacin sai da aka kai ga cewa manzon Allah sallallahu alaihi Wasallama ba a kiran shi Muhammadu kuma sai dai a kira shi ne Aminu ba ku gane ba, me ake kiran shi? Aminu, amintacce. Har an taɓa samun rigima tsakanin wannan gidan da wannan gidan, lokacin da Ka'aba ta rushe, ana ƙoƙarin a sake gini. To, an gama ginin, saura a ɗauki dutsen hajarun aswad a sanya shi a gurin shi, mun gane ko? sai aka samu rigima wannan gidan suka ce su za su sa wayannan suka ce su za su ɗauki dutsen su sa ta sai suka ce to abin da za a yi duk wanda ya shigo yanzu to shi ne zai hukunci tsakanin mu ana kuma cikin masallaci sai ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokaci yana da matashin shi duk lokacin nan ba manzo bane fa ku gane bambanci kawai dai mutum ne ya ordinary fasin haka cikin garin makka ya zo ya shigo aka ce to kai hukunci tsakanin mu saboda kai aminu kai amintacce ne adalci za ka yi a tsakanin mu to ku dubi wani abu dan Allah ya riga ya tattale shi dan aikin manzanci yana zuwa sai ce abin da za a yi ga mayafina kun san larabawa suka sa kaya suka sa wani abu kuma a nan sai yake ce bari in cire shi sai ya cire ya aji tun da gidajen da suke saɓani hudu ne haka sai ce to yanzu sai wannan ya kama nan gefe wannan gidan su ba nan su kama nan su kama nan su kama ni kuma sai ɗauki dutsen san aza shi a cikin zanin ku gaba ɗaya sai ku taru ku ɗauka ku aji shi a inda ya kamata sallallahu alaihi wasallam ba taɓa ganin tsiraicinsa ba a ranar garin ɗaukar wannan dutse kawai sai tsiraicinsa ya bayyana kawai sai su ba. tsira da amincin Allah su tabbata gare shi don ne tsiraicinsa bai kamata ya bayyana ba kowa ba su ƙarshenta aka yi raba su wannan na kawo shi ne saboda yarda da suka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka aka ci gaba har baffansa ya yi masa aure abu Talib kenan ya yi masa aure ya aura masa Khadija ya je ne mai auren Khadija ya aura masa mun gane ko to da nan aka ci gaba da rayuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya sanya masa kaɗaita son kaɗaita saboda abubuwan da ake a garin maka lokacin ba su tace da rayuwar shi ba. Me ake yi? Shan giya, zina, sata, faɗace-faɗace, eh, ƙarya, duk wani mugun hali da kasar ana yi, ana yi. Za ka ga mace ta fito a lokacin, ta ce kowa ya zai zina da ita. a garin nan kowa ya zai sadu da ita da ita tana son ta samu jarumi duka dai haka ake shirma na ga mutum a lokacin da ya sha giya ya sha giya ya ƙoshi ya zo ya ga dabba yana durkusa ma dabba to manzan Allah abin ya saba ma rayuwar shi kuma kare da karau a Ka'aba lokacin ana da gumaka da ya kai ɗari uku da wani abu. Wannan gunki na suwa ne ne, wannan gunki na suwa ne ne, wannan gunki na suwa ne. To abin da ya bai nisa ba, sai yake son ya kaɗaita, sai ya tashi daga cikin maka sai ya tafi kogon ya je zauna ce. Ya ɗauki lokaci, ita kuma Khadija sai ta shirya masa guzuri da adadin kwanaki da zai yi a kogon hira ɗin. kun ga kogon hiran nan fa Allahu akbar Allah kai ku makka Allah ya sa kuma na tare da ku sai kai ku ku ga kogon hira to yanzu dai ban sani ba kila amina ya sauki amma insha Allah kafin ka taka dutse ne kun gane ko dutse ne irin manyan duwatsu nan ne to a saman shi ne kogon yake wani ɗan rabi ne haka a saman to hawan wannan dutsen ma za ka yi kusan awa ɗaya awa biyu kana hawa baka kai inda kogon yake da muka je aka ɗan kai mu yawon buɗe ido haka sai muka hau to a nan ne muka ƙara jinjina wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ba sararin mutum bane su ɗaya muka hau muka ce ba za mu ƙara hawa ba tunda ba wani lada a cikin ni yanzu ko shi yake zuwa ya samu. ko ka je ka yi hawa kawai hawan dutse to ka je ka mulmulo ba wai ka yi tafiya awa ɗaya akan dutse kawai kai kana ta ko ba wai rabe rabe ba ne ba kawai tafiya za ka yi ta yi tsawon shi ne kawai haka to nan yake zuwa ya je ka ɗaya ta shi ba ruwan shi da abin da ake yi a can ana nan ana nan ana nan wata rana a lokacin yana cika shekaru arba'in kenan ira da amincin Allah su tabbata gare shi kawai sai ga wani abu ya fito mishi shi bai taɓa ganin shi ba wai shi mala'ika ne kawai sai matsi shi a wuya ya makure shi sabon abu ya makure shi ya ce shi kamar ran shi ba zai fita a wannan lokacin me ya ce masa yace ikra kawai ka yi karatu sai sake ka yace mana da qari ni ba ni ba mai karatu ba ne saboda gidanmu ba mu iya karatu ba ba mu iya rubutu ba ba sai kyale shi ba sai kyale shi ya dan huta kawai sai kuma makure shi yace yi karatu yace ban iya karatu ba sai sake shi ya ɗau huta, sai ya makure shi kuma kamar zai kashe shi sai yi karatu ya ce ni ba mai karatu ba ne duka fa manzon nan shi muke ce ma ashadu ina sa ina so ne duk ranar da aka ce ashadu ku rika tuna me yasa ake faɗin haka sannan kai ko me yasa kake shaida cewa shi din ne shi yasa nake ba ku labarin nan dai ya makure shi ya sake shi a na uku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 ya koma gida gurin Khadija radiyallahu anha yana shiga yana zammiluni zammiluni zammiluni zammiluni da dasiruni ki rufe ni ki rufe ni da da da da da da bargo rufe ni rufe ni rufe ni tace ka kwantar da hankalinka Allah ka ba zai kunyata ka ba